Mahukunta Sura shida Gideon Isra'ila suka sake mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, sai ya ba da su ga Midiyawa shekara bakwai, da Midiyawa suka matsa musu sosai, sai Isra'ila suka yi wa kansu mafakai a mukan duwatsu, koguna da kuma mafaka. Duk lokacin da Isra'ilawa suka yi shuka, sai Midiyawa da Amalekawa da waɗansu mutane daga gabashi sukan kai musu hari, sukan yi sansani a ƙasar. sun lalatar da hatsi har zuwa Gaza, kuma ba sa barin wani abu mai rai wa Isra'ila, ko tumaki, ko shanu, ko jakuna, sukan zo da dabbobinsu da tantinsu kamar tarin fari yana da wuya a ƙidaya yawan mutanen da kuma raƙumansu, sukan mamaye ƙasar don su lalatar da ita. Midiyawa suka talauta Isra'ilawa ƙwarai har ya sa suka yi kuka ga Ubangiji don taimako. Sa'ad da Isra'ilawa suka yi kuka ga Ubangiji saboda Midiyawa, sai ya aika musu da annabi wanda ya ce, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Na fitar da ku daga Masar, daga ƙasar bauta, na ƙwace ku daga ikon Masarawa da kuma daga dukan hannuwan masu danniya, na kore su a gabanku, na kuma ba ku ƙasarsu, na ce muku, Ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku bauta wa allolin Amoriyawa waɗanda kuke zama a ƙasarsu, amma ba ku saurare ni ba. sai mala'ikan Ubangiji ya zo ya zauna a ƙarƙashin itacen ok a Ofra na Yowash, mutumin Abiyezer, inda ɗansa Gideon yake sussukar alkama a wurin matsin inibi don ya ɓoye daga Midiyawa. Sa'ad da mala'ikan Ubangiji ya bayyana wa Gideon sai ya ce masa, Ubangiji na tare da kai, jarumi. Gideon ya ce, Ranka daɗe, in Ubangiji na tare da mu, me ya sa waɗannan abubuwa suka faru da mu? ina dukan abubuwan al'ajabinsa waɗanda kakanninmu suka gaya mana game da su sa'ad da suka ce, Ashe, ba Ubangiji ne ya fitar da mu daga Masar ba? Amma yanzu Ubangiji ya rabu da mu, ya kuma sa mu a hannun Midiyawa. Sai Ubangiji ya juya wajensa ya ce, Ka je da ƙarfinka da kake da shi, ka cici Isra'ila daga hannun Midiyawa, ba ni ne nake aikanka ba? Gideon ya ce, Amma Ubangiji, yaya zan iya ceci Isra'ila? Kabilata ce marar ƙarfi duka a Manasse, kuma ni ne ƙarami a iyalina, Ubangiji ya ce, Zan kasance tare da kai, za ka kuwa fatattaki dukan Midiyawa gaba ɗaya. Gideyon ya ce, In lalle ne na sami tagomashi a gabanka, to, ka ba ni wata alamar da ta nuna lalle kai kake magana da ni, ina roƙon ka dakata har in komo in kawo maka hadayata in ajiye a gabanka. Sai Ubangiji ya ce, Zan jira har ka dawo. Sai Gideyon ya shiga ciki ya gyara ’yar akuya, ya dafa da garin efa, ya yi burodi marar yisti, da ya sa naman a kwando, roman kuma a tukunya, sai ya fito da su waje ya miƙa masa su a ƙarƙashin itacen ok Mala'ikan Allah ya ce masa, Ka ɗauko naman da burodi marar yisti, ka sa su a kan wannan dutsen, ka zuba roman a kai, Gideyon ko ya yi haka, da kan sandan da yake a hannunsa. Mala'ikan Ubangiji ya taɓa naman da burodi marar yisti, sai wuta ta fito daga dutsen ta cinye naman da burodi, mala'ikan kuwa ya ɓace. Sa'ad da gidan ya gane mala'ikan Ubangiji ne, sai ya ce, Ya Ubangiji mai iko duka, na ga mala'ikan Ubangiji ido da ido. Amma Ubangiji ya ce masa, Salama, kada ka ji tsoro, ba za ka mutu ba. Saboda haka, Gideon ya gina wa Ubangiji bagade a can, ya kuma kira shi, Ubangiji salama ne. Har wa yau bagaden yana a Ofra ta mutanen Abiyezer. A wannan dare Ubangiji ya ce masa, Ka ɗauki bijimi na biyu daga garken mahaifinka, wannan mai shekara bakwai, ka rushe bagaden mahaifinka na Ba'al, ka sare ginshiƙin Ashera kusa da ita, sa'an nan ka gina bagade irin da ya dace wa Ubangiji Allahnka a kan wannan tudu, ka yi amfani da itacen katakon ginshiƙin Ashera da ka sare ka miƙa bijiman nan biyu hadaya ta ƙonawa. Saboda haka gidan ya ɗebi bayinsa bakwai, ya yi yadda Ubangiji ya ce masa, amma saboda yana tsoron iyalinsa da mutanen gari, ya yi haka da dare a maimakon da rana. Da safe sa'ad da mutanen gari suka tashi, sai suka tarar an rushe bagaden Ba'al tare da ginshiƙin Ashera da yake kusa da shi, duk an sare, bijimi na biyu kuma aka miƙa hadaya a kan sabon bagaden, sai suka tambayi junansu, Wa ya yi wannan? Sa'ad da suka bincika a hankali, sai aka faɗa musu, Gideon ɗan Yowash ne ya yi haka. Mutanen garin suka ce wa Yowash, Ka kawo mana ɗanka, dole ya mutu, domin ya rushe bagaden Ba'al, ya sare ginshiƙin Asheran da yake tsaye kusa da shi. Amma Yowash ya ce wa taron da suka tayar masa, Za ku yi hamayya domin Ba'al ne? kuna ƙoƙari ku cece shi ne, duk wanda ya faɗa saboda shi za a kashe shi kafin safe, in lalle Ba'al Allah ne, zai kare kansa sa'ad da wani ya rushe bagadansa, saboda haka a ranar suka kira Gideon, Ba’al, suna cewa, Bari Ba'al ya yi hamayya da shi, domin ya rushe bagadan Ba'al. To, dukan Midiyawa, Amalekawa da sauran mutanen gabashi suka haɗa ƙarfi, suka ƙetare Urdun. suka kafa sansani a Kwarin Yezireyel, sa'an nan Ruhun Ubangiji ya sauko wa Gideyon, ya kuma busa ƙaho, ya kira mutanen Abiyazar su bi shi, ya aika manzanni ko'ina a Manasse yana kiransu su kintsa, haka ma Asher, Zabalun da Naftali, ta haka su ma suka haura su sari da su. Gideon ya ce wa Allah, In za ka ceci Isra'ila ta hannuna yadda ka yi alkawari, to, zan shimfiɗa ulu a masussuka, inda safe akwai raɓa a kan ulun kaɗai, ƙasa kuwa a bushe, to, zan san cewa za ka ceci Isra'ila ta hannuna, yadda ka ce, abin da ya faru kenan nan, Gideon ya tashi da sassafe kashegari ya matse ulun, ya kakkaɓe raɓar, ruwan ya cika ƙwarya. Sa'an nan Gideon ya ce wa Allah, Kada ka yi fushi da ni, bari in ƙara yin wani gwajin kuma. da ulun, a wannan lokacin ka sa ulun ya bushe, ƙasar kuma ta rufu da raɓa. A wannan dare Allah ya yi haka, ulun ne kaɗai yake a bushe, amma dukan ƙasar ta jiƙe da raɓa.